littafin da muka ce za mu sa domin ci gaba da sa a wannan rana bai ƙaso zuwa ga najeriya ba shine littafin nabiyun rahma na dr muhammad sani kuma allah ya ƙarfafe shi ya ƙara masa lafiya to mun yi waya da wato dan yayansa wanda alhakin oda littafin take hannunsa gab da in shigo masallaci yanzu da magarban nan ya ce abin da zai da, kyakkyawan da ta sati biyu masu zuwa tabbas sha Allah littafin da zama ya iso Najeriya ya kuma zo gare shi kuma daga nan kowa ma zai iya sani so da haka nake ganin wannan dan abin da za mu yau zai zama mana ciko na abin da muka karanta na abin da ya shafi sujadar kenan an sallah kuma sai mu tafi hutu na wannan sati biyu idan Allah ya sa littafi ya zo sai kowa ya zai mallaka sai an dawo za a fara da sabon littafi sha Allah eh, kasancewar mun taba bayani akan abin da ya shafi sujadar gyaran sallah sujadar sahau wani abin da ke so mu sake bi ko kuma mu ɗan bi ta kansa shine a littafin tamamul minna na muhammad nasiruddin al-albani allah ya kasa da rahama wanda ya ta'aliki ga littafin fiqh sunna na sayyid sabi mutumin masa to akwai abin da ya faru wanda ya kamata a ce mun san shi shi ma zai tsara mana wayewa dangane da abin da ya shafi sujudar gyaran sallah a ƙarƙashi cikin littafin nasa tamamul minna shafi na ɗari biyu da da biyu yana cewa wa min sujudi sahu daga cikin abubuwan da mai littafin fiqh sunna ya faɗa sai sabit akwai abubuwan da ya faɗa a ƙarƙashin sujudar gyaran sallah da yake cewa qauluhu faɗin mai littafin fiqh sunna da yake cewa bi da bayanin mawatin allati yushra'u fiha sujud a lokacin da yake tsaka da bayani akan guraren da aka shar'anta yin sujjadar gyaran sallah a cikin su a ina ne idan abu ya faru kowane abu ne idan kai za a ce su zai gyaran sallah ta hau kan to a lokacin da shi mai littafin fikihu sunna sai littafi ike jero abubuwan da su ne idan suka faru ake wasu jidar gyaran sallah yake cewa a guri na uku yana cewa inda nisiyani ta shakku da an shar'anta yin da gyaran sallah lokacin da aka yi mantuwar tahiyar farko aunus yani aunus sunnatin min sunan salati ko gurin da aka manta wata sunna daga cikin sunnonin sallah lima wahul jama'a saboda hadisin da jama'ar malaman hadisi suka rawaita marawata hadisi an ibn buhaina daga ibn buhaina annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam sallah ke cewa haƙiƙa annabi sira da miki Allah su tabbata gare shi ya salla fa qama fi raka'atayn sai ya tashi a raka'a biyun farko bai riga yayi zaman tahiya ba fa sabbahu bihi sai sahabbai suka yi masa tasbihin sanar da shi cewa ya bai kuskure ya manta zaman tahiya fa ma ba sai manzo ya zarce bai dawo ba falamma faraga min salati yayin da ya kammala sallarsa sajda sajdatain sai su ji guda biyu kuma sallama sannan ya sallama dan su je su mai da ba yi ba qultu shine sai malam Muhammad Nasir bin Albani yake cewa kuma ga abin da na ci a karkashin wannan bayanin da malamin nan yayi لم يذكر الدليل على مشروعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة a nan da bayanin da malamin da ya gabata yi eh, in ji shi shi malam nasiruddin albani ke cewa bai ambato dalilin shar'ancin yin sujjada gyaran sallah idan an manta sunna daga cikin sunnonin sallah bai kawo shi ba wa ilhaqu hadhihi sunan yace riskar da waɗannan sunnoni na sallah bi tashahhud al-awwal da tahiyyar farko tunda ya kawo hadisin da manzo ya tsallake ya bai ba aka yi masa tasbihi bai dawo ba sai da ya gama sallah isi jadin gyara ita to riskar da sauran sunnoni na sallah da ita hiyar da manzo ya tsallake bai ba an fahimta ita riskar da su da shi da ita hiya fi hadal hukumi a wannan hukunci la yasubu ita ina ga bai dace ba a ɗauka don an kawo maganar wanda ya tsallake sujjadar ai wanda ya tsallake kai tahiya zai mata sujjadar a kawo hadisinsa a ce to kuma haka ma sauran sunnonin sallah idan aka wato anin rasar da su za a yi musu sujjadar gyaran sallah ita to babu dalilin rasar da su kuma da tahiya bai dace ita dai amrai saboda al'amara guda biyu al'awwalu na farko an da tashin huda muktalafin wujubi ita hiyar kanta ana da saɓani tsakanin malamai kan tilascin shin tilas ce yin ta ko sunna ce kama sabaka bayano ice kamar da bayanin haka ya gabata fi ne a gurin da aka yi magana mina ta shafi dangan da abin da ya shafi tafiya fala ya zuzu an yulhaqa bihi ma huwa muttafaqun ala sunnati sunniyatihi duna wujubi da haka sai nake ganin bai cancanta ba bai halatta ba a rissar da abin da an haɗu a kan cewa suna ne ba saɓani da abin da ana saɓani shi shi suna ne ko wajibi ne an fahimta ce ita tahiya ana saɓani wasu sun ce wajibi ce yadda wasu sun ce suna ce amma kuma sauran sunonin da ba a yi wannan saɓani a kansu ba a rissar da su da ita wannan ita sai nake ga bai kamata saboda sun sha bamba wancan ana sabanin tilas ne ko sunna ne amma sauran ana da tabbacin an haɗu a kan cewa sunna ne an fahimci bayanin na ce wanda ya sa al'amari na farko da nake ganin bai kamata a riskar da sauran sunnoni da ita wato ta giya ba sai ci gaba da cewa asani abu na biyu an na sawaba abin da yake daidai fihi game da al'amarin sabanin da aka yi a kan ita tahiya wajibi ce ko ko suna ce annahu wajibi tinin na ga tilas ce wajiba ce da annahu amara bihi musiya salatu domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda ya zo ya taɓa yin sallah ba daidai ba a gabansa fa qala sallallahu alaihi wasallam la sai manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ce da wannan wanda ya sallar ba daidai ba fa da jalasta fi da as-salati idan ka zauna a tsakiyar sallah fatma'in ka nutsu ina kula masa tafiya ce zaman tafiya yace ka nutsu waftarish ka shimfida kafarka ta hagu waftarish fahilaka al-yusra ka shimfida wato anin cinyarka ta hagu kuma ta shaha sannan kai tafiya sai ke cewa anan manzo ya gaya musu idan ka zauna a tsakiyar sallah ka nutsu ka yi kaza mana umarni ike bayarwa nutsu tana buƙatar nutsuwa cikinta shimfiɗa wato ainihin kafarka ta hagu ko kuma cinyarka ta hagu akan wato ainihin kafarka sannan yi tahiya sai ce ka yi tahiya umarni ya bayar ya ce to wannan hadisin tunda umarni manzo bayar a ibada ina koya wanda bai iya sallah ba sallah to ya zama lalle a yi wannan abin da ya umarni da an fahimce shi ka akhrajahu abu da dawud bi sanadin hasan imam abu da hau ya rawaito wannan hadisi da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa fa sabata annahu la yajuzu al-ilhaq al-madhkur da haka sai tabbata cewa bai halatta a riskar da abubuwan da aka ambata ba na da ba a sabani akan sunancinsu. da wannan da ake cewa wajibi ne ko ba wajibi bane kaji kuma cewa wajibi ne an fahimta shi ya fi zama daidai zama wajibi da fala budda idan min dalilin a ita to don haka kenan ba makawa sai an zo da wani dalilin daban lima shuru'iyyati sujudi fi sunan dan tabbatar da shar'ancin yin sujada gyaran sallah a sauran sunnoni wanda su aka tabbatar da su sunnoni ne ba a tababa akan sunnancin su ko su ce wajibi ne wa qad istadalla lahu sadiq khan akwai wani malami da ake cewa da shi da sadiq hassan khan yake cewa to shi wannan malamin sadiq khan ya kafa hujja da dalili akan shar'ancin a yi da gyaran sallah idan an bar abin da yake sunna sai ya ce firraudati a cikin littafinsa mai suna arraudatun nadiya bi hadisi da hadisin da ke cewa da kulli sahawin sajdatani duk wata mantuwa da aka yi a sallah to tana da sujjadu biyu da ake mata don gyara wannan mantuwa sai ce to ya kafa hujja da wannan hadisi akan ce to ya zama dalili na aiwa sauran sunnonin da aka tsallake su ko aka bar su a cikin sallah sujjada wa huwa hasanun indi ni a gurina a matsayin na mai a matsayin malamin hadisin da albani ce wannan hadisin yana da kyau kyakkyawan hadisi rawahu abu dawud wa ahmad wa ghayruhuma imam abu dawud da wasu su da imam ahmad suka rawace shi yace kuma Zahaba ila annahu la farqa fil mashru'iyyati bayna al masnuni wal mandubi yace sannan ya tafi akan cewa babu wani bambanci tsakanin a wajen shar'ancin yin gyaran kuskuren da aka yi a sallah tsakanin abinda yake wato sunna ne da wanda an so a yi shi bai kai ƙarfin sunna ba faraji uku ce kana iya koma wannan littafin ka bibi abin da ya fada wa sabaqahu ila zalika shaukani malamin shi wannan malamin sadiq khan imam shaukani ali bin bin muhammad ash-shaukani to shi ma ya tafi akan haka ya riga yi wato ɗalibin istailin jarrar a cikin littafinsa mai suna istailin jarrar lakinnahu sarraha bit tafriq bayna as-sujud li tarki wajib sai dai shi ya fayyace bayanin bambanci tsakanin sujada idan an bar wajibi fa yajib anan take zama wajibi a yi ita sujada gyaran sallah in ka bar wajibi to sujada gyaran sallar sa wajiba ce an fahimta wa tarki sunnatin fa yusalli idan kuma abin da ka bari sunna ne to ita ma sujada gyaran sallar wannan sunnar da ka bari sunna ce an fahimci bayanin sa yace shi ya zo da wannan faraji ubba innahu muhim yace ko ma ci ka bibe shi littafi ne mai muhimmancin da bayanin da i muhimmi ne da to idan muka kalli wannan bayanan da ina sanar da mu cewa malamai suna da maganganu akan cewa abin da ake wa sujjada gyaran sallah shine idan an bar sunnoni na cikin sallah a nan ne ake yin da gyaran sallah to wajen kuma abin da ya shafi to idan ka bar sunna ita da za ka yi ta gyaran wannan sunnar da ka bari tilasce ko ko ita ma sunna ce shi ne ke ga mana shaukani ya ce idan an bar sunna gyaran ta sunna ce da za ka bari ba kai ba to ba sallar ka ba ta lalace an fahimta amma wanda ake jin cewa wajibi ne a cikin sallah abinda ake jin wajibi ne shi a cikin sallah bai kai rukuni ba ba ginshikin da in ba shi ba ko ba sallah ba ne to shi kuma idan ka bar shi yadda yake wajibi to gyaran sama sujadubin gyaran sama wajibi ce an fahimci bayanin nan to wannan shine bayanan da ya kawo a ƙarƙashin nan to banda wannan bayanan da ya faɗa za ku mu koma cikin littafin al-ma'una na wato al-imam eh, na eh, imam qadi abdul wahhab mutumin bagdada cikin kasar iraki kenan to wannan malamin qadi abdul wahhab yana daga cikin jigajigan malamai a mazhabar malikiya shi ma a cikin wannan littafin nasa al-ma'una a sifiri na farko sifiri uku ne wanda nake da shi to a na farko a daidai shafi na 237 sai ifasal sai ke cewa faslu fayyace bayani anwa'ul matruf min as-salati wa ma yusjadu lahu minha zai faɗo maka samfuri samfuri salo salo na abubuwan da ake iya bari a cikin sallah da mantuwa kuma idan an bar abin da aka bari na salo-salo din a cikin sallar wanne ne ake wa sujjada an fahimta ku wanne ne kuma ba a yi wa sujjada to shi ne sai yake cewa a ci gaban bayaninsa yace fal mafrudu a cikin abubuwan da ake iya bari akwai abin da yake farilla ce ne wanda wasu lokutan ake cewa wajibi kamar da muka magana barin tahiya ta farko a cikin sallah wasu ce mata wajibi wasu ce mata Farin ne an fahimta ku? wasu kuma su ce mata sunna duk ana faɗa saboda saɓani da wanda abin da wanda yake na ijtihadi ba na siya. wajen ba ta sunan da ya kamata ba yace fal mafrudu uhu su jodo amma shi ana abin da ya tafi akan in ya ce mafrud ina nufin rukuni an fahimta ku? rukuni abin da yake ginshiki yace fal su la su sujudu hau. idan abu rukuni ne farilla ne a sallah sujjadar mantuwa sujjadar gyaran mantuwa da aka yi ba ta isar masa ba za ta maganta ba wala yujizi man tarakahu illa al-ityanu bihi babu abin da zai isar wanda ya bar ginshiki ko kace ce farilla a cikin sallah sai kawai ya zo da abu shine kamar yadda muka yi a karatunmu da muka yi a littafin sujudu sahuna muhammad bin salih al-isaimi cewar idan ka bar ruku sujjadar gyaran sallah ba za ta maganta mashi sai ka zo ka samar da shi in ba ka shiga wata raka'a ba sannan ka biyu da abin da yake bayansa to in ka je karshe kai sujjada sai ce aiki amma in ka bar wannan raka'a har ka shiga wata ba karga ka da kai wannan ruku'un ba to sai dai ka haƙura da raka'a mun yi wannan ko ya wuce to shine yake cewa to idan an bar abin da yake rukuni ko farilla to fa sujada ba za ta isar ma ba har sai ka zo da abu sannan in kai sujjada za ta aiki an fahimci wannan mm. nau'i na farko ce yace wa zalika ka takbiratul ihram yace shi abin da yake rukunin ko kuma ka ce farilla kamar kabbara harama mun faɗa cewa idan mutum ya mata sallar ce ma wato ainihin bata kullu ba ma kwata kwata an fahimta ko mm. wal qira'atu bi ummil qur'an ko wal qira'ati wa kal qira'ati bi ummil qur'an haka kuma kamar karanta fatiha in mutum ya bata shi ma sujada gyaran sallah ba za ta wa ruku haka ruku wa sujud haka sujud sajjada wa ghayruha da wasu waɗannan min fara'id salat daga abu da suke farilla ko kace rukuni na sallah to da haka mun ji wannan haka sai ce wal hay'atu abubuwan da suke kuma wato ane kamar wani hali na ikan nuna wato ainihin wata sifa wacce take tana cikin sallah amma ba irin waɗancan da suka gabata ba akwai irin wannan karafa iyale ne kamar ɗaga hannaye a cikin sallah ɗan ka zo kabbara harama tana allahu akbar ka ɗaga hannu kabbarar daban ɗagawar daban ta hannu ko shi hannu to yace kamar irin abin da ya shafi ɗaga hannu wasifatul julus da sifar zama a cikin sallah mun faɗa akwai irin iƙa'a ka karfe wato ainihin kafafun ka zauna akan dunduniyoyi ko mun faɗi kuma irin cewar ka shimfiɗa kafar hagu ka zauna a kanta ka karfe ta dama mun faɗi kuma cewar ka ɗauki ƙafa hagu ka saka ta ƙasan kafar dama waɗannan ai samfuri ne na zaman da ake da su to ba mamaki wani kasar inda ake zaman ƙarshe ya ɗauko wani zaman ƙarshen ya maka shi a zaman tashiyar farko wani kuma ya iya ɗaukar na tashiyar farko ya kai maka shi tashiyar ƙarshe ko wani wanda ake tsakanin su da juna sai su gazo maka shi a zaman tafiya ita to kamar irin wannan aka samu irin wannan ya faru a cikin sallah wa ma ashbahu da abin da ya kama da wannan wa kadhalika al-fadail ad-dakhila ala salah haka ma abubuwan da suke an so a yi su wanda suke shigo wa sallah asali su ba 'yan cikin ƙwaryar sallar ba ne amma suna ana samun kai sun shigo sallar kuma ana yin su a cikin sallar an so a yi su wal masnun da abubuwan da suke sunna ne eh, ai eh, wannan ci da yake yake cewa addakala ala salawat suka shigo sallah wanda ba a cikin ta bane wa laysat min asli bunyatiha wanda su wadannan abu ba sa cikin ginin ƙwaryar sallar kalqanu kama alqanu kamar yadda yake faruwa da mu a azumi ayan an je karshe ana Allahumma hadina fi man hadai ko wa afina fi man afai kaza kaza kaza ana addu'a ko to waɗannan abubuwan suna shigowa sallah amma ba su ne asalin ginin sallah ba ba irin su ruku ba ne ba irin su jana ba ne ba irin su zama tahiya ba ne ba ko ba su karatun fatiya ba ne to irin waɗannan su jude tilawa da kuma su jada tilawa an an zo aka zo surar da take da inda ake jada a ciki ana iya yi to waɗannan asali bujurwa suke a cikin karatu ko a cikin addu'a to amma ba su ne asalin ƙwaryar ginin sallah ba to irin waɗannan abubuwan irin su bara ɗin in za ka ɗaga hannu to ɗaga hannu ko irin su sufar zama ko irin su waɗannan ɗin da suke shigo sallan da ba asalin gina sallan ba ne ita eh to irin waɗannan ire-iren waɗannan la su da sahu min ha in ka manta su a sallah ba a yi musu sujada gyaran sa an fahimci bayanin su a shi nan ba komai ba ne ba daga ya faru ka manta shi a sallah ko sai ka sujada gyaran sa irin waɗannan abubuwan ba sa ciki abin da in sun faru da kai za ka kisa ka shi da gyaran sa sannan sai ce to wal masnun kun ga wannan samfurin da ba su ke abin da yake ba dan cikin sallah bane amma yana bujurowa a cikin ta kuma an so a yi shi da kuma abin da yake tare yake a cikin sallar amma bai kai mahimmancin wanda sai an masa sujjada ba kuma mun samu samfuri yau da uku kenan ko na hudu sai ce to samfuri na hudu wal masnun da abin da yake sunna ce mai kwari mithlu kamar sura karanta sura ma a ummil qur'ani tare da fatiha fi raka'atayn al-ulayn a raka'o'in biyun farko wal isra haka na abin da ya shafi koya karatu wal jahar haka na abin da ya shafi bayyana karatu yi mawadi'iha a wuraren da ake koyewa ko ake bayyanawa wa takbirat kana liftitahi da kabbarorin da ba na buɗe sallah ba kabbara harama ba kamar ta wata kabbara daga cikin kabbarorin da ake a sallah wa ma ashbaha zalika min sunan da abin da ya kama da waɗannan daga cikin sunnoni huwa allazi yusjadu la shine wanda ake wa sujjada an fahimci na sabani to wannan shine abin da ya faru to kamar yadda muka faɗa duk waɗannan maganganun da za ka tsakanin malamai sanda wani yake tabbatar da wani abu sannan wani yake rushe saboda abubuwa ne wanda ba nasi ba ne ido cewar a kira kaza sunna amma kaza a kira shi waje. abinda wani ya kira waje wani sai ce shi sunna ya kira shi abinda wani ya kira sunna wani sai ce shi wajibi ya kira shi kamar yadda muka ji can malam ina ta cewa ba sunna za a ce ba wajibi za a ce to wannan ijtihadi ne na malamai wanda wannan ya haifar da wajen su hukunci akan me za a yi wasu jida me ba za a yi masa ba maganganun sun sassa ba to shine malam ibnu arabi yake cewa in kace zaka tattare waɗannan maganganun duka ka fita da hukunci da za a ce wai ka haɗa jama'a a kansa a su da mantuwa in ka ce za ka yi wannan ci ka za ka ƙare ka kai ga cimma abin da kake so amma dubi abubuwan da ya tabbata cewa manzo ya taɓa faruwa da shi ya manta a sallah kiyaye su idan sun faru da kai kai ma kai musu sannan abin da kuma kaga cewar wato kamar maganganun malamai sun dan haɗu akai ko an samu yawaita su akan cewa wannan ana masa jira to yi masa shi sauran waɗancan abubuwan wani ya ce kaza wani ya ce kaza to kafa tutsa ce an fahimci gane ku shi ne za ka iya samun mafita an ba haka ba sai ka zo sallah ɗan abu ƙanƙani sai ka ta da gyaran sallah sai zama kullum sallah ka zai wuya a ce an yi ba ƙare an yi an ƙare ba a sujada gyaran sallah ba an fahimta ko ga wanda suka saurari karatun dan uwa ta eh, muhammad Ali umar a fatawa da yake a cikin gidan rediyo na jin ko na rahama ne wannan satin da ya wuce an masa magana akan abin da ya shafi mutumin da ya manta a sallah sai ya bayyana karatu a inda ake koyo ko ya koye a inda ake bayyana wataƙila wasu sun ji sai ke cewa magana mafi tabbas mafi gaskiya mafi ƙarfi mafi dalili wanda ya manta i bayyana karatu a gurin koyewa ba komai wanda ya ɓoye a gurin bayyana wa ba komai sallar da wata ran kuma za a kira wani malamin shi kuma a masa fatawa ina tabbatar maka zai ce magana mafi inganci shi kuma in ka bayyana karatu a gurin koyewa sai ka yi in ka ɓoye a gurin bayyanawa sai kayan sujud me da zai ka sai ce to ai shi abin da ya fahimta daga hadisan manzo in kai ƙari za ka yi su da gyaran sallah ba in kai ragi za ka yi su da gyaran sallah kabari to ko ai wanda aka ce i bayyana karatu in yi ƙasa da shi ragi wanda aka ce da shi ya ɓoye in ya bayyana ƙari to shi haka ya fahimta kuma ka yi saka rubuje shi an fahimta ko to matsala ce wacce take akwai irin wannan jingin a ciki to amma daɗin abin in kana bi kana karatu to za ka ga inda dai wato ai a maganganun kamar tawa da ta dan fitawa na kwari sai ka gina addinin ka akan ai bai ahalarin ba da shi da wasu su haka zaka shi ne giga maka a maliki ya kanta haka zaka juna ce kaza wani ya ce a shi ba a mazhabin kan to irin wannan abin da akwai su amma daɗin abin in kana karatu shi zai ba ka damar buɗewa kokona kuma ka san matsaya da mafita in kai abin da ilimi da sani cire cin a kan karɗa yi da ka baka san mai kake ne matsala Allah ya samu dace wannan abubuwan sun zamu kace ne dawo da mu kan da abin da ke faɗa ne cewar ita kalmar sunnar kanta su malaman hadisi in kai sun ce da kai sunna duk abin da aka samo daga manso sallallahu alaihi wasallam na ayyukan da ya aikata ko maganganun da ya faɗa ko kuma abin da aka yana gani ya tabbatar bai hana ba ko wata sifa ta halittarsa ko ta ɗabi'arsa su malaman hadisi wannan suke wa in sun ce da kai sunna haka suke kallon abin haka gaskiyar da manzo mazuki sunna ce kawai ta yi gaskiya a halayyar haƙurin da manzo manzo'i sunna ne kawai ka yi haƙuri shi ne ka yi sunna ta manzo an fahimta manzo a sallah yana bayyana karatu a gurin bayyana ka bayyana shi ne sunna kana sauka da kanka ka yi bida a ciki ka yi kishiyar sunna to malaman hadisi da haka suke kallon su ce da kai sunna tana da fadi a gurin amma su malaman fiqhu in su daka ce da kai sunna abinda suke nufi abinda bai zama tilas dole irin tilastin rukuni ko wajibi ba sun ce da kai suna haka suke cewar ko da ka ɗauki maganganun manzo akwai maganganun da ya faɗa ba tilas ba ne akwai wanda ya faɗa tilas to waɗanda ba tilas ɗin da ba su suke cewa sunna kaga wannan ma'anar ta fi zama karama kan wata ta fi zama tsokakkiya kan wata sukan kalli misali sai su ce jalsatul istiraha misali zaman da manzo yake na hutu a cikin sallah tsakanin raka a farko da ta tsakanin raka ta uku da ta uku in suka kalli su ta wannan sunna ko kai ko ba ka yi ba ba zai lalata sallah ai manzo ya yi ya kuma koyar da ana iya yi amma duk da haka wannan abin ba na tilas ko da gana sai ce wannan sunna amma shi malamin hadisi sun kalli lissa ce haka aka haka yi tuba da sallan manzo sai yi haka take sallah cikakke an fahimci yadda bayanin yake shi ne yake cewa to a fahimci yadda abin yake in an ce sunnan nan a gurin malaman hadisi kar dauka eh sunna a gurin malaman hadisi kawai da kayan Allah ke da su istiraha ka gumbuda su da gyaran sallah da ka kabbara ba kai du'a ul istiftahi ba ka fara fatiha ka gumbuda su da gyaran sallah to za a waye gari su da gyaran sallah a cikin sallah kullum ayi su da gyaran sallah. an fahimci bayan shi da Allah ya samu to wannan shine dan abin da ya zama kamar karashe na karshe akan yi abubuwan da muka tattauna a sujadar wato gyaran sallah kuma idan dalili ya kama wani abin ku gudu a iya tambaya a ji kuma abin da yake mafita sai kuma mai tafi hutu sati biyu sha Allah muna fara wannan littafi ya zo sai kuma abin da shi kuma ce gobe Allah ya samu sai a kira sallah kafin tambayoyi su biyo wani da ya rasu da ya الله gaba ɗaya tarkace su a tambaya ɗaya yake cewa su waɗannan sujadu da za na gyaran sallah kafin sallama za a yi su ko bayan sallama wanda mun riga mun yi bayanin cewa su sujadu gyaran sallah kashi biyu ne akwai wanda ake kafin sallama akwai wanda ake bayan sallama yanzu an dan a ran ɓangaren wanda da ciki ya fito cewar to ba duk bayan sallama ake ba duk kafin sallama ake ba akwai na kafin sallama akwai na bayan sallama gaba ta gaba ana yin sujjadu biyu kafin sallama ne don gyaran kuskuren da aka yi komantuwar da aka yi idan abin da aka yi a ciki din na kuskuren ragi ne ko kuma kokwanto aka yi kuma kokwanta ba a iya rinjayar da wani bangare to a nan ake yin sujjadu biyu kafin a sallama idan kuma kuskuren da aka yi mantuwar da aka yi ta haifar da an yi ƙari ne a sallar ko kuma ta haifar da kokwantan da aka rinjayar da wani bangare daga cikin bangarorin kokwantan to ana ana yin sujjadu ne guda biyu bayan sallama yanzu ka ji sujjadun kala biyu ne ga gurin da ake kowane sannan mun karanta cewar idan abu biyu ya haɗu da kai ka yi kuskuren rage ka yi kuskuren ƙari da a cikin sallah mantuwa biyu ta faru da muka ce a nan kuma ana rinjayar da ɓangaren rage sai ce to sujudin za ka yi na kafin sallama za ka yi ba na bayan sallama an ji wani ɓangaren amsa sannan sai ce to idan an yi da gyaran sallah ana tayya ne ko ba a tayya shine ma karatun mu na satin da ya wuce kenan da ba ni aka tambaye ku ga za a ci samu wani a amsa mu me amsa magana mafi inganci cikin maganganun malamai ba a yin tayya ko a kabali ko a baki an bayyanta ko amma mun yi bayanin cewa kasancewar akwai malaman da suke cewa za a yi ga wanda bai yi karatu irin yadda muka yi bai same shi da faɗi da kuma wato ainihin yalwa shi karatunsa ya tsaya iya wancan da ake yi din in an yi muka ce to in ya yi lalata masa sallah kasa kuskura ka ce jahilin banza jahilin wata sallah an gaɗe ko shi inda karatun da ya je kenan to ba shi tun da yana kan layin karatun a kwana a tashi zai zo inda ka amma in ka iya sa bayani da filla filla abin ya fahimta to falla alhamdu sai tafi akan abin da an fahimci wannan da muka kace me alaikum eh, kada kai ma ce ma sabo ne ah, kai ka ne. malam akwai iyaka wajen daukewa mamu mana liman ya dauke wa mamu irin kuskuren da zasu a sallah misali kana bin liman sallah sai kasance ya je su jena kafin ya dogo ta kai tunanin shi kuma ya dogo ko yana cikin turmi sai ka riga shi dogo ya to shi kenan ya zuwa ya dauke maka wannan su jeda ba kuma akan ko kuma ya je to ba dauke shi ba sabon ba ta saje a tsakiya shi ba sabo ba ko ba tsohon ba shi ma mun yi karatun cewa idan kana bin lima. sai kai kuskure kai mantuwa to limami yakan ɗauke wa mamansa irin waɗannan misali ya yi sujada sai wani izo zo shi ma zai shiga sallah masu goki sai ya kabbara shiga sai ka ɗauka limamin ka da ya sujada ne ya kabbara tsagowa ko da kuka sujada tare ka dago sai ga limamin ka daram ina cikin sujada sai ka sake komawa bare mu jira sai ban ya dago ko to ka kai sujada ka an sami biya ɗaya to saboda ba da danganci kai ba kuma ka shiga cikin alfarman limami ba shi ya kuskuren ba to ya ɗauke maka ka sha wanda da kai kaɗai kake sallah kai haka sai ka yi sujada mun yi wannan bayanin banda shi kuma har wa yau za ka iya ka bi limani bisa ka jahilci kuma wani hukunci ka yi abin da da kai kaɗai kake sallah sai kai masa sujjada amma saboda kana bin liman ya zama sujjada ta sare a kanka kamar abin da ya faru da ɗaya daga cikin sahabbai a lokacin manzo ana tsaka da sallah sai na kusa da shi a tishawa da buɗan baki sai ce da shi ya samu kallon an gane ko sai sauran sahabbai su suke dukan cinya haka a an karar da shi kai ana sallah ba a shigo da wannan irin abubuwan da suke oh ho ho dan na ce masa kawai ya hamu kallahu kan gane to da aka idan da sallah da manzo ijuyo ice ice shi bai taba ganin malami a duniya irin manzon Allah ko ba za a gani ba ice bai harare shi ba bai zage shi ba bai bige shi ba yace ko abin da yace da shi kai sallah tana da abubuwan cikinta da suka ishe ta ba da bukatar wani na waje a ciki amma dai ruwa ta sha bai sai da shi za ka yi su ba ta kayi wannan abin da kai a cikin sallah da ba a yi saboda yana bin ne, an fahimta ko to irin wannan suna abin da ke faru amma duk da haka ba yadda aka iya ba za ka ƙi rukuku ba ko sujada kwata-kwata neman ya dauke ma ba ya dauke rukuni shi ma yana da iyaka tambayar ka da kake so ka sani cewa komai ne in kai kuskuren su neman ya dauke maka a ba komai ba ne in aka zo ana tsaye sai ruku'u sai ba kai ba ya dauko har ya tafi to ba zai dauke maka dan ya yi abin har ya gama ya taho ya tafi kuma wani abin kai ba kai zo kai wannan an fahimta saboda rukuni ne in aka samu haka zama sallar ka daban taka daban dan ba shi kake bi ya zama kana ta kai na ta an fahimta ko yawa wanda wanda ke hudu ma ka eh dan ya rubu kafin ka dago ka ce kafin ya dago ya yi dago kafin a ah, wannan da bambanci yace dan kai arshin sa'a da limami mai gudu maguji yana cewa sami Allahu liman hamdu rabbana lakal hamdu kafin ku ankara in yaje yi sujada in baka yi da gaske ba zai dago baka same shi kan gane ko to irin wannan ka je kana sa goshin shi kuma ce Allahu akbar ya sake dago to irin wannan dama bai cancanci limami ba asali mai irin wannan bai cancanci limami eh, ba a irin wannan ganganci ne da ɗauki mai irin wannan halaye saboda shi limanci ana la'akari da waɗanda ake ja ba wai kai tsira ma kai yadda kake so ba ba irin mulkin Najeriya ba ne, in kana shugaba kai taka duk dokar da ka so kuma ka zauna lafiya a shi a tsarin sallah lallai ya zamanto jagora yana la'akari da waɗanda yake jagoranta saboda ba shi kadai yake suna da nasa haƙƙin akan bayan nasa da yake ci saboda haka idan ya zama mai irin wannan ne ka zo ka kai goshi ba karga riga ka yi tasbihin na uku ba ya dago ka ƙarasa ka karasa ka dago ka zauna kuma ya tafi ka dan abu samu abin da ka samu zama to bi shi din a haka har dai ku kammala amma dai in ka ga abin zai zama da matsala to koyi ka sake sallah ka kyale shi mun taɓa irin wannan na mun je bela asibitin bela mun duba wata mara lafiya mun dawo sai magariba ce mana a daidai kurna sai muka ce to ai gwanda tun da yanzu an tsaya a nan misalla, mu koma ƙara sako ta cikin lunguna mu je inda za mu muka zo muka bi wata sallah yaya na da ƙyar isa barka a daidai ya ce kai ta isa inda aka Allahu akbar kafin ka ce mai wannan in ya kai goshin za ta sake ɗagwa in ya

اللهم باعث بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نسقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أكو wannan كما da manzo الله cewa ya Allah ka nesanta tsakanin tsakanin kurakurai kamar yadda ka nesanta Allah ka tsaftace ni ka tsarkake daga kurakurai na kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga kazan ya Allah ka wanke ni ka tsaftace ni daga kurakurai na da ruwa da kankara da raba duk abin da yake iya fitar da wata kazanta ka sa ka fitar da ni zama tsal to akwai wannan da ake iya ko kuma subhanakallahumma wa subhanakallahumma وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك akwai wannan wala ilaha gairuka akwai wannan ruwaya akwai kuma bayan ka ce Allahu akbar subhanallah subhanaka alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ruwayoyi ne daban daban akwai mai tsaho akwai gajere ka gane ko idan mutum ya bari bai ba sallarsa ta sai dai a ce bai samu ladan wannan abin da ake bada ya ba cikin abin zai masa su da mutum yaran sallah na na abokiyar aiki eh. ce mutum ne je aiki coci a yankin aiki famanan wani irin aiki ne wannan mai gadi na coci ko lebra da shi ne nake faɗa ɗayan biyu ne in irin wanda yake in misali wanda yake din kamar mai gadin coci kuma musulmi ko mai gadin coci ko kuma majinin da aka gida aka kira don za a yi karin extension na coci aka ciro wannan na expert ne a harkar aiki an yaba da aikinsa ana so ya zo ya aiki kuma shi musulmi an fahimta ko shi ne ke tambaya kai ko ita to shi wannan mai gadi idan lokacin sallah ya kuma na koma gefe ki sallar ko ko a shi wannan ma'aikacin da ya kirawo cire wannan katangar ta bangaren toshi za a ƙara gaba da ita suna cikin wannan aikin katanga ta kai rabi kuma lokacin sallah ɗin sai kuma ya tsaya cikin kuma gefe sai yi sallah ita to ya irin wannan ko sallah ko aikin Dessa To da a ce sallar ce kawai wani dalili ya sa ya cinci kansa a gurin sallah ta kama shi ya yi a sallarsa ta yi. Kana musulmi, sallah ta kama ka a gurin da yake coci ne muƙaddara mu ce misali wani dalili ya sa kamar da yake faruwa yanzu wani za ga wajen aiki tsakanin john da muhammad guri guda a ma'aikata guda ko ta fansho ko ta gratutu ko ta wajenci duk ma dai an gane ko sai zama to za a yi aure sai ce ai kuwa kamata ka zo ɗaurin aure na sai gayyace shi sai dai ɗaurin auren kuma lokacin da ya ɗaurin auren lokacin sallah sai an fahimta sai zai to ai kun yace sai ya bar tutun nan ya je inda zai je sallah sallah nan zai ta amma kare ko karshen ta tafiye ya ma yi shi daga wani sitar din ita hona an fahimta ku sai ki ganci to kamatuwa yi yi sallar nan a sai ga to ai ba wani guri gaba ɗaya tutun duk ta mamaye inda suke sai sami gefe guda a ciki sai a su sai sallah sallah ta tafi imam bukhari ya yi babi na mutumin da ya tsinci kansa a gurin da yake coci ita gudanar da sallah ya sauran mu annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda gure yake tsarka gurin ibada mu ne masu asalin gurin kuma kai da kake wannan gurin kana musu wannan abin da suke yi a cikin coci ba shi bane wannan abin da ka zo kake yi ne tabbas shi kai an fahimta ku wannan ba lalata sallar musulma amma mutumin da cocin ce yake gadi ta an gane ko an kira shi zo igina ta an fahimta ko wani babu ko shakka ta fada warwara yake wa addinin da in har yadda da zai gina gurin da za a yi bautar wani Allah ba Allah ba to maganar musulunci sa akwai alamar tambaya in har yadda da zai gadin gurin bautar da ba na Allah ba dan ya samu wani abin duniya to wannan cewar abin da yake kai na addini ba da gaske

warwara ce wannan ta addinin musulunci babu ba mahaɗa a ce wai za a zo wani an yi karatun alƙur'ani za a yi rufe a ce wai a ranar a gayyato jonathan da da da da ibro jibril suke cewa ko ibrahim ce jibril mala'ika jibril ce jibril ko kuma abin da ya shafi kristofa me ya haɗa kristofa da karatun alƙur'ani to da ka duniyanci ne kawai ba da kuma warwara ga addinin musulmi idan har musulmi ke jin cewa wai tafiya za ta haɗa shi da wanda ba musulmi ba don wai a fahimci juna a lokacin gudanar da wani abu na addini wannan komawa da bayan ma'ana warware addini amma musulunci bai hana ka kai mu'amala da wanda ba musulmi ba mu'amala da zai fahimci cewar addinin musulunci addini ne wanda yake na adalci Allah yake cewa la Allahu an ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin shi da kansa Allah yake Allah bai hana ku ba game da wanda ba su fitar da ku daga gidajen ku ba ba su kuma yaƙe ku ba a addinin ku yi musu abin kirki da adalci ku yi adalci Allah ma yana son bayan da suke masa adalci yace kuma wala yajriman nakum shana'anu qaumin ala Allah ta'ala kada wato rashin jituwa ko kuma rashin tafiyar ku daya da wasu jama'a ya sa wato ki musu adalci wannan musulunci ya ce mai mu'amalace su da adalci ya ce mai mu'amalace su da musu abin kirki amma ba yana nuna cewa harkar abin da kake na addini na ibada bautar Allah ba in shigo ciki bayan ba ita zai ba ko ba akan ta yake ba ko kai ka aje ka adina ka shiga nasa a wannan ko tufka da warwara musulunci ba zai karɓi wannan da ta zai bari Thank you. to anan kuma abin da za ka kalla shine aya da ta zo magana cewar an halatta mana abincin ahalin kitab kamar da aka halatta musu abincinmu ta dalilin kirsimeti suka yi a ko dan su ci abin su more suka yi su ko aya take magana Abincin su, shi ma malamai su suka ci magana mafi inganci a nan da aka ce su ma'ana abin da suka yanka don in wanda ba su yanka ba da kai da su duk ba ka taɓa su don ya siyo ayaba ko goba ya kawo ya baka yadda ya ganta haka ka ganta ka wani abu naka bai shiga ciki ba gobar da Allah ya fito da ita ce ya siyo ya kawo kai ma ita ce ka siyo ka gida wannan ba ita ake magana ba ko maganar a'a wake da ka je ka aka dafa ko shinkafa ta fito Allah ya tsoro ya ka siyo ta ka gida ka dafa ka bashi ko a'a ana maganar wanda suka yanka a nan da daman matsalar kamar da abdullahi da abbas yake cewa an gane ko sai kuma abin da yake dama haramun ne a addinin mu an haramta mana wannan ko da kai suka sa ka yanka ba za a ci kamar alade kamar kare kamar mage kamar jaki an gane ko kaka shigo mana da wannan tukuna sai a ɗauko karatun ciki ban za a fara an gane ku? to waɗannan abubuwan in aka ce a abincinsu ne da ya halatta gare su ba wanda aka haramta wani ba giya suka gabatar maka ba alade ba ce ba kare ba ne ba jaki ba ne suka gabatar maka da abincinsu da wanda suke a akuya ce suka yanka to da su ma ba kiran wani allah suke siyan ka a ka'idar addinin kamar da dan uwa kokarin da ke magana da yake cewa ai suna cewa in sun za su yanka wa ruhun minhu sai su yanka nace to ai wannan yake tabbatar maka da cewa ba sa kiran wani Allah saboda abin da suke cewa annabi Isa da Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam sai ya ce wa ruhun min kuma rai ne daga cikin rayukan da suke daga Allah haka aya suke da mana saboda hakan ya faɗa haka da ya tabbatar mana cewa Allah annabi isa rai daga cikin rayukan da Allah ya samu lafiya lau haka ne an gane ku daga Allah yake shi ma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya samu in ya ɗauke to da wata ma'ana can daban da ba ita ce ma'ana ta ba kuma ban sa rayuwar ta ci ta bashi haka amma dai an gaya mana in dai sun yi yanka da shari'a take ce za a ci sai ɗauko ya kawo da sunan kirsimeti a abinci su ne na gida ya ɗauko ya kawo maka kai da ana gaya maka abincinsa halin na gari, ka ruwanka ka ci ruwanka ka kici kamar da na musulmin ma ka iya cewa baka ci sai ne an gane ku na musulmin kansa in ka gara maka ci gara maka ci ba ci dole sai ka ci ka fahimta ku Ku da ku wanda suke dan tsenon abin suka kici san ga za su iya lafiya wanda ya ci ba ka da dalilin za ka ci da shi ya saba Allah saboda yana dalilin da Allah ya ce ya halatta ya ci abincin ka fahimta abin da ke faru subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik